ce adama muna da shi a najeriya na mantuwa musamman wannan kujerar najeriya da kuke fada a kai in ba ku manta ba Atiku Abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen dakatar da Obasanjo lokacin da ya yunkurin zarcewa bayan ya gama wa'adinsa na biyu. Mm. Wada hakan ne ma ya sa kuka samu dama har kuke ƙoƙarin ganin cewa aka kawo Buhari ana so a sake kawo wani kuma yanzu. Da Atiku bai taka muhimmiyar rawan nan ba ta ina kuke gani za ku nemi kujerar na watakila da zana mulkin makwabtan najeriya kamaru da sauransu ba ku gani muhimmancin da atiku ya kuma kasancewar ku 'yan jihar adamawa kullum kuna ba da misali da jihar lagos. me zai hana ku ku dawo jihar adamawa ku gina ta fiye da lagos tunda kun samu mataimakin shugaban kasa kuma wanda ya tsaya takarar shugaban kasa baicin wancan shi gamna ne ya tsaya a wancan lokaci sai kuma gashi duk kuna daga cikin waɗanda ta sanadiyarsa kuka bar adamawan watakila kuka tafi abuja amma har zuwa yanzu ba ku maso wa adamawan ci gaba kenan a wato maganan gaskiya shine ya taka rawan gani a wannan lokaci da aka yi na wato nota zarce kenan na obasanjo ko amma kar ka manta taka rawan ganin da ya ba ya taka ne saboda demokradiya ba saboda obasanjo ya tattaka shi ne ka san zaɓe da aka yi na 2003 sai da ya rike wuyan obasanjo amma ya zama ina zuwa ina zuwa mana ina zuwa mana sai da ya rike wuyan obasanjo obasanjo ya rubuta littafin shi my watch amma shi waziri ai bai rubuta littafi ba mun gani ko ba haka ba yace ya taka wuyan shi haka yace idan baka bani nazarci idan baka bani power kana ka ba ba zan barka ka zarce ba haka yi mishi a 2003 shi ne sai obasanjo ce to shi kenan ba ni obasanjo na karba shi kuma sai ta tattaka shi ya ta jin haushi shi ne wannan lokacin da ya zo shi ma sai ya rama amma sai aka fake bayan wato fada a to amma mun fahimta batun maganan wai a ce wai misali mun tafi mu mun je lagos you know mun je mun ki gina adamawa da sauransu muna yawan ba da misalai da lagos ai wato kujeran mataimakin shugaban kasa da kujerar gwamna ai daban-daban ne amma gwamna ya karfi ina zuwa mana a'a a'a mun fai mataimakin shugaban kasa wanda duk afirka babu wanda ya kai shi fawa shi ya zaɓi ministoci shi ya zaɓi dgs shi yake da structure na komai amma allah na tuba mu adama har yanzu ba mu ga wato hanyar garin ma sai da gwamnatin na apc ta zo ta gyara mana yanzu ko jada ruwa har yanzu babu ruwa a jada wannan ga allah ne domin a ba wani magana